Wale Erdun wanda shine ministan kudin kasar ya ce ya zama dole su tilasta wa masu ajiye da kudin dalar Amurka ba bisa ka'ida ba da su hanzarta kai su cikin bankuna. Mr. Edwin ya ce yanzu kofa a buɗe take ga duk wanda zai kai kudaden sanadalar dalar Amurka zuwa bankuna ba zai fuskanci wasu tahome-tahome ko kuma biyan haraji ba. Edwin ya ce duk wanda ya kai kudaden zuwa bankuna nan take za a sanya masa su a asusun da yake so. Sai dai Edwin ya ce idan har kudin halastattu ne. Ministan kudin ya kara da cewa ajiye kudaden kasashen ƙetare da wasu ke yi a wajen bankuna yana daga cikin abin da ke jawo hau farashin farashin kayayyaki a ƙasar. Hakan yasa suka ɗauki wannan mataki da ya fara aiki ranar 31 ga watan Oktoba shekarar 2024. A bayanan nasa, ministan kuɗin bai bayyana irin hukunci da suka tanadar ga waɗanda suka yi burus wajen kai kuɗaɗen nasu bankuna nan da watanni tara ba. Shin koya masu hada-hadar canji suka ji da wannan kira na gwamnatin tarayya? Aminu Gwadabe shine shugaban masu musayar kuɗaɗen ƙasashen ketare a ƙasar. Ah, kamar yadda na ce kira ne mai kyau, amma a matsalolin da ke ƙasa shine mutane yanzu ma dama ita neran ba su yadda da ita ba saboda rashin ƙarfinta. na biyu ita kanta dola ɗin yanzu ma tana samun kishiyoyi na su cryptocurrency da sauransu amma ni shawara na anan shine duk wannan tashin gwauron zabi da ita kudin amerika take yi in aka duba eh, rashi ne scarcity ne to yanzu ga ita kuma bankin tsakiya alhamdulillah a ah, foreign reserve dinta da buffers dinta sun karu ana magana wajen 40 billion dollars yanzu a ta da take da shi to ya kamata a ce an dubi ah, an sara a dubi bakin gatari saboda kada mu sa duka karfinmu a mu tara wannan reserve asusu kuma ita bukatocin wannan kudaden ana neman shi da za a samu sauki saboda yawancin rayuwar mu. ya dunkula kan abubuwan da muke kawowa da ni da kasashen waje. Dr. Isa Abdullahi Kashiri masanin tattalin arziki ne da ke jami'ar Kashiri a jihar Gombe na ganin wannan farar dabara ce gwamnatin tarayya ta yi sai dai yana ganin masu ajiye da irin waɗannan kuɗaɗe na kasashen ƙetare ba lallai su yi mu baya ga wannan kira ba. Na yawan dala da take hannun mutane ba za su kai bankin nan ba duk da barazanar da gwamnati take tun da dai ba zuwa gidajensu za ta kakkama mutane ta ce su kakkawo dalar nan da karfi ba kuma ko ta yi hakan ma wanda za su ɓoye wanda ba su so a gani sun mafi yawa saboda haka idan gwamnatin tana neman abin da zai sauwaƙe farashin dala ne ta nemo hanyoyin da za ta bunƙasa a sana'o'i da mutane za su fitar da kaya waje kuma idan an samu ƙaramin kuɗi ko mai yawa da aka samu a najeriya a yi tattalin kar a watsar da shi wannan shi zai fi ƙara wa najeriya arziki da kuma rufa mana asiri gwamnatin ƙasar de na ta fitowa da sabbin tsare-tsare da take ganin zai iya kawo wa 'yan ƙasar sauƙin matsin rayuwa da suke ciki bayan cire tallafin man fetur da ta yi Rukayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.